wallaili idha yaghsha Allah ya rantse da dare lokacin da ya rufe abin da yake tsakanin sama da ƙasa da duhunsa